mu da wannan lokaci masu kallon mu mu da dawowa daga cikin daga wannan hutun takaitaccen lokaci inda a malam ala mai warwara ya cancare ya zazzago mana bayanai a inda ko a iya muka tsaya bangaren girki ya kamata ya na abubuwa guda uku kawai da mala ala ya faɗa na san insha Allah duk wata mace da ta ɗauka ta yi amfani da su a na san a jaraba da gidan aure ta wuce a ce bata ci tamanin ba a dai za ki same ta ki yi haƙuri bi ba lallai sai kin same ta ba ukun nan ki ɗauka na san zaki ci a insha Allah Allah ubangiji ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji a zan koma zanin dan uwa malam Rabi'u a malam Rabi'u kasancewa mun rufe babun yanzu a girki akwai wani abu wanda yana ƙarƙashin wannan mai matukar muhimmanci malam Rabi'u shine kulawa kamar yadda duk da dai bangaren girki shi ma mala ala ya faɗi wani abu ne na kula amma akwai wanda za ka ga tsafta ba su da matsala mm. iya girki ba su da matsala amma kulawa wani shi ana ake samun matsala da shi idan na ce kulawa shi a kamar yadda mala ala ya yi ba mu misali bangaren girki ta kaddamar mai da abinci akwai wanda za ka ga ita kulawarta ba ta da kulawa idan yara suna wasa yana bacci za a iya ma inda yake bacci za a iya raba yan biyar biyar tsakanin yara wani in yi shot a kansa za ta jira ba ta damu ba za ta ci yi wa yaran magana cewa yanzu babanku yana bacci kada ku tashe shi ba sabida kara da sharan abubuwa amma bangaren tsafta za ta yi tsafta tsaf girki za ta yi mai yadda yake so amma irin wayannan abubuwan su muke so yanzu mu tattauna mu su kuma wasu irin matsaltsalo suke a kawowa a bangaren aure to masha Allah lallai ah, abin da ya shafi kulawa ga mm. shi mai gida kenan mm. abu ne mai matukar mahimmanci kwarai tun kafin aje maganan wasan yara ma misali mm. ah, farko kafin yaran kulawa yana da matukar mahimmanci a wannan bangaren duk da dai akwai masu warwara insha Allah na san za su warware yadda ya kamata cikin ikon Allah wato barin ba da misali mata suna da wani kaman approach za a ce ko kuma yanda suke bi mm. wajen eh, in suna so su ba da kaman instruction ko kuma a ce wani umarni haka ko kuma eh, ala hasbil misali yanda za a tashi mai gida daga bacci mm. ya kamata a ce akwai tsari sosai watakila kila sallan asuba ne ake so a tashe shi mm. ba za a tashe shi ba sai sai liman ya ta da kabbara ma kila ko mm. kuma sai an kira sallah na biyu za a zo a yi ta buga ka mm. tashi an kira sallah ko wani abu mai kama da haka so a wannan nuktan ina ganin ya kamata a ce akwai gyara alal akalla mace ya kamata ta zama jaruma sosai a gidanta dama ita ce mai gida ana gidan wance gidan wance zai wahala ka ji an ce gidan wani amma fa ma rabi akwai wani ba Allah da yace shi fa abin da yake bata mai rai ya sha wahala shekara goma yana <laughs> ginin nan amma a ce eh. yau an tashi a ce gidan wance baka ganin za ku samu matsala da kai ma an ka bi bayan su eh. kana cewa gidan wance eh to <laughs> ya yi haƙuri yanayi ne yanayi ne zo to shi abin da nake so ce za a tashi mai gida daga bacci mm. ya kamata a ce akalla minti talatin kila kafin kiran sallan farko mm. an fara sa uh, steps mm. wato hawa hawa da za a tashi mai gida daga bacci na'am to kamar kana ganin wasu step ya kamata mm. su bi da dai akwai sata amsa kana ganin zuwa eh. za ta yi ta ebo ruwa ta washe a masa <laughs> don ya ji sanyi ya tashi ko kuma a turare za ta samu mm. ta dan feshe ɗakin ya ji wasu canje canje a ɗaki ko da abubuwan yawa alal akalla za a iya farawa da turare din kuma a hankali a hankali a zo a tashe shi da hankali to ba sai kar a bada sata amsa ga baki daya na san matakan da ya kamata su bi wanda mm. zai zama ya dada dare kuma ya mm. zama ba wani tashi na tashin hankali ko mm. firgici ko wani abu an zo kawai kana bacci an bibbige ka sai ka sha ko <laughs> barayi ne ko kuma an yi hayya alal jihad ne misali so ya kamata a ce akwai akwai yanayi mai kyau a irin waɗannan eh. wajajen to malam rabiu na ga kai gaba ɗaya ka tafi bangaren bacci wato mm. ko matsalar kai da ka fi samu ne ana tashin ka <laughs> a ai na ce bari in ba da misali na rasa yadda zan yi bayanin maganan ne na ce bari in ba da misali da bacci <laughs> eh. so kuma ka san mulisa tukuna ai so eh. saboda haka abubuwan ka gane yi to eh, shikenan bara kuma a wajen dan uwa malam gali kafin zo wajen malam awal a malam gali muna tattauna sai a ta dora wa mata laifi a ta cewa mata kaza a ta cewa mazan nan ma ba sa kula akwai wanda kulawa ba zancanta a tattare da shi shi bai san wani abu kulawa ba yanzu magana za a yi masa mai daɗi sai ya ce wannan ai ta ma raina shi wallahi shi za ta dinga cewa abu kaza irin wayannan abubuwan a malam gali su kansu baka ganin babban ma matsalar ba a wajen maza take ba akwai wanda akwai kalmar da matarsa tana faɗa masa ita tana ganin ta gama kula da shi amma kawai kallanta zai tsaki ya ce matsala auren yara kenan su taimaka hauka da shauran abu baka ganin irin wayannan matsalolin a maza su ma suna da karancin nunawa mata kulawa to assalamu alaikum warahmatullah mm-hmm. kamar da yadda bayanai suke ta gabata mm. ta kuma fuskacin bangarori da yawa mm. kuma matsaloli da suke ta faruwa a tsarin zamantakewa mm. gaskiyar magana matsaloli a tsarin zamantakewa na auratayya ba yanzu aka fara ba ba kuma yanzu za a kare ba kuma shawarwari da matakai da za a bi domin ba wa juna shawarwari da su kansu iyayenmu mata da maza ya kamata lallai a tsaya a saurara dukkanin maganar da ta fito daga kowane bangare na shawara to a ɗauke ta kada kuma wato iyayenmu maza da mata su dinga ganin ai wani ya kawo wata shawara za su ga cewa to ai wannan yaushe aka haife shi mm. ko ya shekarunsa yake yi ko ma ai auren ma bai yi ba ya za a iya kawo mana wata shawara wannan ya rena mu mm. to wannan kuskure ne mm. domin Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane ya kuma kimsa musu wani irin baiwa kowa da irin basirar da Allah ta'ala ya hore masa mm. da wata mahanga duk da cewar ana bayani ne yanzu akan wata nukuda da ya shafi harka ta kulawa ko an yi bayani akan kansa tsarin zamantakewa din tsafta ne da kuma kulawa da bangaren abinci da kuma abin da ya shafi tsarin wato kulawa to yanzu shawara da zan bayar a gurguje ita ce idan muka duba tun daga kafuwar duniya har izuwa yau an yi waɗansu zamani zamani zamani da yawa wanda idan muka duba kafin zuwan manzan rahama annabi alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani zamani da aka yi wanda ake ce mishi asarul jahili ma'ana zamanin da babu musulunci bayan tafiyar annabi isa alaihi salatu wasalam akwai wani zamani da aka yi kafin zuwan aiko da manzan allah wanda in muka duba babu wani manzo dan sako musuluncin nan da muka zo muka gaje shi na sallah azumi zakka hajji a wannan lokacin babu shi to idan muka duba kowace al'umma dai tun daga kafuwar duniya har zuwa kuma ranar da za a tashe ta kowace al'umma Allah ya yi ta tana zaman, da zamantakewa da bukukuwa na gudanar da aure da shi kansa auren da yanayin tsafta abinci kulawa da sauransu to idan muka duba abin ba wai ashe an same shi ne a wannan zamani ba idan zan kawo misali a asarul jahili akwai wata uwa wace idan mutum ya karanta adabi na larabci a tarihin wato a kafin zuwa musulunci zamanin zamantakewa ta al'ummar larabawa akwai wata baiwar allah da za ta aurar ko in ce ranar auren yatta za a kai wannan yatta ta gidan miji wacce ake ce mata ummu iyas ta yi bayani ta ba da shawarwari ta kira yatta ta mata nasihohi akan ababe guda goma wannan fa mu duba mu gani tun kafin zuwa musulunci wanda daga ciki take faɗa wa ‘ya'yata ya ke ‘yata ki kula da abubuwa guda goma ki saurara zan muke bayani akan abubuwa guda goma kuma ki rike su kuma ki amfani da su a tsarin zamantakewar ki na gidan miji ba zan kawo abin gaba ɗaya a dunkula ba saboda babu lokaci amma daga ciki akwai waɗannan gaɓoɓi guda uku da 'yan uwa suka tattauna shi ne ɓangaren abinci ta kula da lokacin da yake iya bujirowa neman abinci lokacin da ya shigo gida idan aka ce mace bata samu bata san wannan lokacin da mijinta yake da buƙatar cin abinci ba to an samu matsala tun daga nan ta san lokacin da yake da buƙatar abinci kamar yadda ɗazu ɗan uwa ban na mantawa yake cewa idan ma mace za ta kula idan mijinta ya shigo gida wata daga ganin kwayar idansa kawai fuskarsa to a wannan lokacin ma za ta iya ganewa cewa to fa mai gidanta yana da wata bukata babba la'alla idan zai fara kadawa ko ya ja ko ya wani abin nan dai to lallai a bar ta fara bugarsa yunwa kenan to ya kamata ta bujiro masa da abinci to ummu iyas ta yi an yi wa ummu iyas wannan bayanin sannan Bangaren kulawa take cewa ki kula da lokacin da mijinki yake yin bacci wato ma rabi ko adabin ya koma yau zan dora akan wannan abin ne ta kula umu iyas lallai abin da mahaifiyarta umama sunanta umama take faɗa wa yata ta kula da lokacin da mijinta yake yin bacci kada wani abu wanda da zai zo ya tashe shi ta mm, kiyaye a yara su yawa duk wani abu wani sauti ko kara ko wani kiɗa ko wani motsi dai mm. a lokacin da ɗan adam yake buƙatar hutu mm. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani a cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul naba'i Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko saboda haka ayar dai ga ta nan dai tabaraka alladhi ja'ala fis sama'i buruzan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada akwai ayoyi bayani wani gun Allah subhanahu wataala ya ce ya sanya muku bacci na'am yawa waje ala naumakum subata mun sanya muku baccin ku ya zame hutu ala ala ma'asha lokacin wato yini ko rana lokacin da na neman abinci kai kawo da sauransu a matsayin mutum na magidanci wato malam gali sai da kai magana a daidai na nan sai na fahimci yadda aka yi ma rabi ya makale bacin nan wato yanzu musamman a wannan zamani akwai wata al'ada ta mata da zaka ga wai yanzu idan mata na so ta tashi mai gida sai a tura masa yaro yana cikin bacci yaron nan zai to karamin yaro ba ce za ka yi da shi zai tsalle ya dira akan sa kaga dole ya tashi gaskiya ne to kaga kuskure ne wanda yake ana abun kunya mm. abun takaici tun fa zamanin jahiliya mm. mace ce bata san musulunci ba mm. take nusar da yarta akan ta kula da ababe na kada mijinta ya cutu to ina kuma ga zamanin da aka ce musulunci ya bayyana asarul islami manzon rahama da Allah ta'ala ya ce lalle Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga dukkanin halitta wanda kuma ya koyar da mu shine malamin dukkanin wani mutum da ya zo da kuma wanda ma zai zo a nan gaba mm. duk wani mutum manzan rahama shine malaminsa wato idan dai na fahimci malam gari a takaice kulawa ta samu asali tun kafin zuwan musulunci a iyaye suna kokarin su nusashe da ƴaƴansu a kan su kula da mazajen su saboda yanayin lokaci bara mu koma wajen dan uwa malam awal a malam awal ko wakilin matasa a malam awal ne. yau ka yi haƙuri na baka ambasadan matasa ne na fi so in ji kana ta kare matasa ne a wai in tambaye ka mala awul su matasa a ɓangaren kulawa da suke so sata amsa za ka ba su don na san yanzu wasu suna nan da biro da takarda mata suna nan an ce matasa abin da suka bangaren kulawa ku matasa shin wai kulawa da ake yi tana daukan wani kaso mai yawa a duk irin wayannan abubuwan da aka lissafo misali girki tsafta da waya kulawa tana da wani kaso mai tsoka ita ma kuna daukan ta da muhimmanci a matsayin ku na matasa ko kuma dai in dai an samu tsafta iya girki ko ba a samu kula ba kana bacci in yaro ya yi ɗauko famfas ya yaba ma a fuska duk normal ne kawai zaka tashi ka wanke shin bangaren matasa ya kake ganin wannan ah, mas'ala ta kulawa to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu wa alaikum assalam ko da yake magabata na sun riga sun yi bayani so ni kuma zan dan ba da wani points ina mm. wanda nake ganin muhimmanci ko kuma muhimmiya ce mm. wanda ba sa lura da shi mm. shi na farko ke a matsayin ki na mace ko kuma a matsayin ki na uwar gida shi yasa aka ce miki me uwar gida aka sanya miki sunan uwar gida ya kamata ki karanci mijinki kamar yadda za ki karanta littafi a to z daga farko har karshe ki san akwai lokacin da shi lokacin barha ne a zo a yi wasanni a zo a yi haka in kin fahimci lokacin wasa ya zo mai gida ki dan tsokane shi da wata labari na gashi nan dai hmm. akwai lokacin da shi natsuwa yake so a bashi shi kadai akwai ayyukan shi da yake so mibi ya dawo daga ofis ya aji jaka abubuwa bai yi da ƙara shi ayyuka ba za zanna yana sun ya rubutu kake dame shi ke bashi mm. akwai yanayin yadda ake za ki tada shi daga bacci ma mibi mm. ke lura yau in ke zo kafin ku shigo gida duk wa'in ga ya kamata me ku fahimci juna shi aka cewa shi zani ce aure tukuna ya kunsu ne sai fahimtan juna mm. ka gani maybe yanzu ta zo yana bacci ta bike shi ba mai son haka bane za ga ya tashi a firgici ma bai ma san me yake faruwa ba wasa ba zai iya doke ta ma gashi nan baya wasa maybe zai ma iya tsincewa da gudu ko wani abu ya faru <laughs> ko kuma yadda ba rabi ya ce jihadi aka kira mm. ki san wannan yanayi da yadda ake yadda zaki yake tada shi a bacci a natse malam mm. babu wani tashi hankali ba komai mm. ko kuma in yana bacci ba sai ke bari yara suna raba 5 aside ba ku shiru baban na bacci mm. ko kuma ku je can falo babanku na bacci mm. ki san yadda zaki kira ba auqat nashi ko kuma lokuta nashi mm. yadda shi yake bacci kai kuma samari ya kamata ka san da cewa yi eh, wanga lokaci fa na family na ne ko kuma na iyalai na ne mm. wanga ya kamata in zo in wasa da iyalai na wanga ya kamata in zo in zanna akan wato ta bangaren maza kenan ta bangaren maza kenan kula kenan ba sa kula su sun ba matan ne komai su za su ko matan su za su za su kan a'a kai din ma ya kamata tana da haƙƙi akan tana da haƙƙi akan akan ka mm. ka zanna a'a to uwar gida yau me aka samu ne kadan kawo wata fira haka yan mm. guntun fira wadda za sa warwara da nishadi har cikin yaran ma ai kusantan juna ne zai sa a kawo ne zai sa nishadi zai kawo duk wa'annan walwala dai da jin daɗi na auren rayuwa so ke barin zai dawo na bangaren mata saboda su ne ya fi yawa ya kamata ki lura lokacin da yadda kamar magabata na suka faɗa lokacin da yake can abinci lokacin da yake son natsuwa shi karan kanshi ko kuma lokacin da shi baya bukatan wani hayaniya mm. haka wato dai kamar yadda ka faɗa ta zauna ta karance shi kamar yadda suke karanta littafin hausa nan kafin a abin nan gaskiya ne to mala awal muna godiya da wannan shawara ta kai mai tsada wadda kyauta ka siyan musu da ita dan na san da a youtube ka sa Allah ne ya san nawa za ka samu mala awal muna godiya sosai da sosai bara an koma wajen a dan uwa malam karofi ha dan uwa malam karofi ka ji dai yace ake ta a warwara a cikin wayannan abubuwa amma idan muka ce kulawa ni ina tawa fahimta tun da dai fahimta fuska ne mm. kulawa tana da bangarori a da yawa da yawa mm. akwai wani bangare da mata za ka ga a yana da mahimmanci a ja musu kunne musamman a su kula da shi mm. shine bangare wanda yake kulawa ta bangaren dukiyar mai gida akwai wanda za ka ga ba sa kula ta wannan bangaren kuma wannan bangare ne wanda ana yawan samun matsaltsalo da su zaka ga komai na dukiyarsa kawai tun da mijinta Allah ya wadata shi sai kaga komai ana sakakaka da shi wannan abu ya lalace a maketan a yi can ya ajiye abu kaza mai tsada ne an lalata kaza tun da yana da kuɗin da zai gyara ita duk wannan kula ba ta yi wani irin jan hankali za ka yi musamman ta dinga kula masa a da dukiyarsa assalamu alaikum warahmatullah uh, ah, so na ji daɗi wannan magana kawo damun abin da ke cikin rai na ke na ko yan wasu magana yake na magana akai haka so duka idan muka lura duka magana da muke a nan waran mm. duka sai kama duka kula ce mm. duka kula ce shin girkin ne tsafta ce mm. kula da dukiyansu duka ma'ana duka kula ne za mu kira za mu ɗauka su sa a wazanin kula so idan muka ɗauka kula muka sa anan duka wannan zai zama ciyarwa tsabtar. waye mm. waye waye duk za su zaman kansa yake to amma idan muka ɗauka su gaba ɗaya muka sa su a cikin kuri guda zai zama cewa duka wannan kula ce namiji mm. kuma wannan abun kula bai zama cewa mace kaɗai za ta yi ba mm. ba wai namiji kashi kaɗai zai ba kai namiji akwai kula da zaka ba mace zo daidai da cewa tambayar ka cewa ta dukiya ce ina so duka da ko in ah, kula za ka iya yin bayani so sai ya zama cewa kai namiji ka san cewa yana akan kanka ne ka kula da matarka ta fannin tafatar da ita ciyar da ita mm. da kuma lafiyarta mm. idan Allah ya azurta ku da iyali ya zama cewa duk wannan haƙi na akan ka yana haƙi ne ka kula da su akan wannan abubuwa mm. ke ma mace ma'ana mata ki san cewa mi haƙi ne akan ki ki kula da mijinki na waɗannan dukkan waɗannan abubuwa shin na dukiyarsa ne na ciyar da shi ɗin ne ya ci ya ƙoshi ɗin idan ya kawo na ganin cewa kin kiyaye masa tsaftar shi hatta shi tsaftar shi inda yake kwana inda kuke cin abinci mm. inda kuke zagaya duka ya zama cewa kina kula da wannan abubuwan mm. so sai zama na cewa idan dan an samu wannan abubuwan mai gida ne mai himma ne mai kawo irin abubuwan yana da arzikin Allah alhamdulillah Allah wadata sa da wannan mm. so ya zama cewa a haƙi ne akan ke kuma yana daga cikin kula zama cewa kin kula dukiyarsa bai kamata a cikin almubazaranci ba shin kama daga kuɗi mai gidan nan kuɗin ɗoka yake baki ko ko a'a zai aji kuɗin ne ce idan kina da bukata kaza ki je ki doka domin kowa na da nashi kowa na nashi tsarin ni ina da tsarin ina ina da kuɗi in aji in kina da bukata abu ki je ki doka ki san inda kudin suke wani kuma a yana da tsari in ita shi zai fidda a dubu ɗaya dubu biyu shi zai ɗauka ya bada ce wannan na gida ne mm. ma'ana a kula da so ke hakkin ki ne ke mace uwar gida ki sani cewa idan ya baki wannan abin ke jalauta su idan suna isa ko kuma idan suna yin yawa kin san cewa suna yin yawa sai ki aje sai a wani abu idan ba su isa kin san zaki jalauta ya zama cewa an tafi rayuwa an samu mi zaman lafiyan da ake so so dama ai auren ayi fahimta ne idan kun mm. fahimci juna alhamdulillah wannan ba mm. matsala so amma ba ta yiwa a ce mai gidanki dan yana da hali zaki nuna cewa idan eh, kuna da shi mm. wani abu ma zaki bugi kirji ne dan ki dan a ce kuna da shi wani abun zaki dauka ki ba da kyauta ba naki bane namijinki ne wasu abubuwan ya halatta ki bada ma'ana kamar ciyarwa abinci ne ba ci ki ɗauki ɗanye ki bada ba don kuna da shi ko kuma ma wasu ma za su ɗauka su kai gidansu wanda ba su da shi wasu kuma suna da a daidai wannan gaba malam karofi a zan yi amfani da wannan dama na ganin shi ma kamar kulawa ne mm. mace ta taimaka mijinta domin samun wani abu na lada ko don shiga aljanna mm. ka ga wasu matan mm. suna kulawa idan sun fuskanci mijinsa yana da dukiya maimakon ya ba su dama su yi da abin kamar yadda ka faɗa wani zai ba da dama ya ce in kina da bukata ki ɗauka amma ka ga suna kulawa wani ma wanda yake da bukata a cikin wannan dukiyar da aka ba su dama duk baka ganin na daga cikin kulawa su yi kokari su ga an taimaka masa shi ma eh, kamar yadda ka ambata haka ne yana daga cikin kulawa ma damar so akwai wannan fahimta tsakanin su za ta iya yin kyauta amma kyautar za ta dawo mai ladar za ta dawo ruwan shi ma miji domin shine ai shi ke da abu eh. so ya miji na da abu kin ɗauka kin bada eh. almajirai ne kin ɗauka kin ba su abinci eh. wanda kin dafa ba an ce ɗanye shi ba kin ɗauka kin bada in ma baki in ma kina ganin cewa wanda kuke dafa kan naku ne ko kaɗai ko kuma abu kuna da shi ya muku yawa za ki iya nuna min shawara ai ya kamata a ce su wance saboda akwai marayu kaza gidan wani wallahi marayu ne a unguwanku a layin ku ko a ina ne akwai kun sani yau da gobe za ku yi tsaya a layin kuma ba sai an fita waje ba ko an kai wani wurin hmm. a tsakanin ku kuna yawa hmm. da abin alkhairi ne da yana daga cikin kulawa domin duk wanda ai yana daga cikin abokin zama na hakika na abokin zama kana nuna ma dan uwanka abin alkhairi yana da kyau wannan kuma ka kiyaye da wani abin shari hmm. domin almubazzaranci ai ba abu abu ne ba abu ne mai kyau ba ya kamata a ce kin kiyaye wannan abu ya zama cewa babu almubazzaranci a tsakanin kasancewa gashi ka shako bayani kuma lokaci yana ta daga mana hannu a daidai wannan harka amma za mu dawo a shirin namu bai kare ba a inda za mu dai ci gaba da tattaunawa duka dai akan zamantakewa insha Allahu mm. a masu kallon mu dai a daidai wannan halka za mu tsaya iya nan ku biyo mu a ci gaba da wannan shiri inda dai da wayannan bakin namu duka za mu ci gaba da tattaunawa tare da su dai da ubangiji ni amma rahabim nake cewa ku ci gaba da biyo mu a cikin shirin fahimta fuska domin warware muku matsaltsalinku da shauran abubuwa kada dai a manta mala ala shi ma da yana nan mai warwara ban san shi kuma wata warwara zai akan kulawa ba amma dai a biyo mu a cikin wannan shi.